sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da ko mita 16. masu aron ma jamhuriyar niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 200.5 da kuma a gidan rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan ana a lafiya yau asabar uku ga watan Fabrairu shekara ta 2018 sahaba Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki ke farin cikin kula ta shoshin mu a daidai wannan lokaci a fara da kanun labarai. To shugaban hukumar bincike ta Amurka FBI Christopher Ray ya ce yana tare da ma'aikatan hukumar bayan bullar wata takardar zargin wasu manyan ma'aikatan hukumar. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana manufofinta game da makaman nukiliya a shekarar 2018. sannan jiragen yakin isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen hamas da ke gaza da asabahin yau asabar kanun labaran kenan ba labaran duniya za ku ji cewa wata kungiya a jihar taraba ta nemi gwamnan jihar dare siyaku ya fito ya bayyana a duniya su ke shirin kawo wa jihar hari babbar kotun jihar kano kuma ta tsaye da ranar yanke hukunci kan karar da jam'iyyar pdp ta shiga tana kalubalantar hukumar zaben jihar Ibrahim ka almasi garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku yanzu sai a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban hukumar bincike ta Amurka FBI Christopher ya gaya ma ma'aikatan hukumar jiya juma'a cewa yana tare da su bayan fitowar wata takarda wadda ta zayyana zarge-zargen da jama'iyyar republican a majalisar dokokin amurka ke hukumar ta fbi na amfani da mukamin gwamnati ba bisa ka'ida ba game da yadda take binciken zargin da ake yi na cewa kasar rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar amurka ina kan bakata game da ƙudurin nan namu na aiki ba tare da an mana katsalandan ba kuma kamar yadda aka gindaya a rubuce a cewar rai ga ma'aikatan hukumar ta fbi su wajen dubu talatin da hudu wasiƙar ƙarfafa gwiwar da rai ya rubuta ma ma'aikatan na fbi bata ambaci takardar zargin da ta fito jiya juma'a ba bai kuma nuna alamar zai bar hukumar ba a wasiƙar shugaba donald trump ya ciki hukumar ta fbi da kuma ma'aikatar shari'a jiya jama'a bayan fitowar takardar zargin da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko fitowar wannan takardar zargi alama ce cewa ana da akwai yiwuwar a sallami attorney general ɗin shari'ar amurka ron rosenstein sai trump ya ce ka baiwa kanka ansa hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana sabbin manufofinta game da makamin nukiliya a shekarar 2018 wanda ya hada da inganta makamin na nukiliya da kuma sabunta makaman amurka na yanzu saboda a yi shakkar fara duk wani yaƙin nukiliya da amurka abin da muke ƙoƙarin yi shine mu tabbatar da cewa jami'an mu da wakilanmu a wurin tattaunawa na cikin yanayin da ya wajaba a saurare su a duk lokacin da muka tayar da batun tsaida wanzuwar makamai a cewar ministan tsaron amurka jim mattis ga manema labarai a gabanin fitar da wannan bayanin jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya ce ya umarci mattis ya sake nazarin yanayin makamin nukiliyar amurka 'yan kwanaki bayan da ya fara aiki jiragen yakin isra'ila samfarin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen hamas da ke gaza da asubahin yau asabar sojojin na amurka sun faɗi ta kafar twitter cewa a wani martanin da muka mayar kan wata rokar da aka harba a kudancin isra'ila jiragen yaƙin musamfurin jet sun kai hari kan rukunin gine-ginen hamas masu kunshi da gine-gine biyu na soji a kudancin gaza nan take dai babu wani rahoto kan waɗanda abin ya ritsa da su daga ɓangarorin biyu ƙungiyar hamas mai ra'ayin islama ce ke iko da yankin na gaza isra'ila kan ɗau ƙungiyar ta hamas a matsayin musabbabin duk wani tashin hankali daga yankin na gaza to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya jama'a a Mexico cewa baƙi kan kawo abubuwa masu matuƙar alheri zuwa Amurka. To amma sai ya ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta yi sako-sako wajen tantance irin mutanen da kan shigo ƙasar da niyyar zama. Bayan da ya gana da ministan harkokin wajen Mexico Luis vidigari a Mexico City babban birnin ƙasar ta Mexico. tillerson ya gaya manema labarai cewa amurka ta bullo da tsare-tsare da dama cikin shekarun da suka gabata na tantance masu shiga amurka to amma sun kasa kawo kawo ƙarshen matsalar ya ce batun shigowar baƙi a amurka ya fuskara wanda a cewarsa dalilin haka ne shugaban amurka donald trump ke matsa ma 'yan majalisar dokokin amurka su gyara wannan matsalar da ta auku cikin shekaru da suka gabata gwamnatin mexico ta sha bayyana adawarta da matakan da amurka ko donald trump ke ƙoƙarin ɗaukawa don daƙile shigowar baƙin haure da kuma sa ƙasar ta mexico ta biya kuɗin gina katanga wannan saɓanin ra'ayi bai hana vidigare jinjina ma amurka ba ya ce dangantakar gwamnatin mexico da gwamnatin trump ta fita gwamnatin tsohon shugaba barack obama inganta Vidigare ya amsa cewa ƙasashen biyu na da saɓanin ra'ayi. To amma sai ya ce muna aiki kafaɗa da kafaɗa kuma manufarmu ita ce sakamako mai kyau. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin ɗaukar wasu sabbin matakai na kare ma'aikatanta daga cin zarafi na lalata a wuraren aiki kuma da tare da ladabtar da masu aikata hakan. ba za mu lamunta da cin zarafi na lalata a kowane wuri ko kuma a koyaushe ba abinda sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a ina sane da al'adar nan ta biye ma maza wadda ta yi kanta a gwamnati da ɓangare mai zaman kansa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin sa kai majalisar ɗinkin duniya ta yi wato ta yi sanarwa kan sabbin matakan ne a yayin da ake daɗa tashi haikan a matakin ƙasa da ƙasa wajen buƙatar a riƙa ladabtar da masu aikata cin zarafi na lalata a wuraren aiki kiraye-kirayen da ake yi a kafafen sada zumunci da suka hada da me too wato nima da times of wato dubu ya cika waɗanda aka fara a ɓangaren fina-finai wanda suka kai ga fallasa wasu hamshakan furodusoshi da jarumai da 'yan wasa da dai sauransu sun bazu sosai da haka dai aka kai ga durkusar da wasu jigajigai a bangarorin jarida da siyasa da kuma kasuwanci labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar A cikin makon nan ne gwamnan jihar Taraba Darius Isiyaku ya bayyana cewa nan da kwanaki goma za a kawo hari a jihar. Yanzu wata kungiyar raji a jihar ta fito ta nemi gwamnan da ya fito fili ya bayyana a duniya su wane ne ke shirin kawo wa jihar hari. Ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban wannan rahoto. a wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyar ci gaban taraba ta taraba concern citizen forum ta kira shugaban kungiyar barista mb mustapha ya bayyana kalaman gwamna ne da kato bara da ya kamata ma a bincika mu abin da muke tambayan shi shine ya fito ya yi mana bayani ya gaya wana mu 'yan taraba musamman sannan 'yan najeriya dukan mu muna bukatan ya zo ya fito ya mana bayani cewar a tunda ya ce za a kawo taraba yaƙi daga nan zuwa kwana goma to sai ya gaya mana mana kenan gwamna ya san masu kawo yakin nan don sun gaya masa don haka gwamna ya fito ya gaya mana su waɗannan ne za su kawo mana yaki a jihar taraba sa'an nan kuma menene manufansu menene dalilan kawo mana yaki me muka yi sa'an nan wane ne ko waɗanne ne suke ainihin ba su gudumawa ko suke ainihin tallafa musu don su kawo mana yakin nan tun farko ma dai gwamnan jihar taraba ne a dare disan isaku ya soma jangolota inda ko ya bayyana cewa nan da yan kwanaki goma za a kawo jihar hari daga wasu da bai bayyana ko su wane ne ba gwamnan wanda ke yi wa tawagar shugabannin jam'iyyar pdp ta ƙasa da suka ziyarce shi jawabi a jalingo ya ce su fa yanzu suna ma cikin wani mawuyacin hali kasancewar ba sa iko da jami'an tsaro as i talk to you now we are that in 10 days time will be and we are waiting i have said Reports have come to me, helicopters are dropping arms and ammunition. I am a governor with a, with a crown without a sword. How do I fight Yanzu yana zaune ne tamkar wani sarkin da babu rawani a kai domin baka iko da 'yan sanda ko jami'an tsaro kuma duk lokacin da muka nemi dauki ba a kama da gaggawa wasu sun samu umarni daga Abuja kuma kwanan nan ma wani jirgi mai sauka a angulu wato helicopter ya sauka wani kauye shaƙi da makamai dole mu faɗa wa duniya halin da muke ciki a cewar gwamnan jihar Taraban to sai dai kuma a martanin su hukumomin tsaro a jiya sun ce kawo yanzu ba sami bayanin da gwamnan ke zargi ba kuma so kullum a shirye ma suke su dakile duk wani hari ko kuma fitina da ka iya tashi asp david misal kakakin rundunar yan sandan jihar taraban ya ma bukaci jama'a ne da su bada bayanin duk wani abu da ba su amince da shi ba muna tattara bayanai game da labari da kuma za mu yi za mu yi hakan kokarin mu mu tabbatar da cewa abin da ake sabani tsoron da ake ji ba abin da ya faru kamar haka kafin ma soma aiki da dokar hana kiwo jihar taraba ta yi fama da tashi tashi hankula da ke da nasaba da faɗin kabilanci ko addini wanda sau tari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya daga kamaru makwabciyar najeriya kuma mun samu labarin cewa yan boko haram sun kai hari cikin dare a yankin da ake kira kolofata suka halaka akalla mutum biyu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar china zinhua ya bayyana muna ci gaba da kokarin samun wakilanmu da ke yankin don samun ƙarin bayani hakanan a ghana ma an ce wata gama tsakanin matasa a unguwar zango da 'yan asalin yankin a wuri da ake kira ahwiya a gundumar kwabre a yankin ashanti ya jikkata mazauna yankin da dama rahotanni suka ce a safiyar yau ne faɗan ya ɓarke tsakanin matasan suka yi ta saran juna da adduna Haka nan kuma hukumar zaɓe ta jihar Kano ta ce ta kammala shirye-shirye da suka kamata domin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar ranar Asabar mai zuwa wato goma ga wannan wata na Fabrairu. yayin da babbar kotun jihar kuma ta tsaye da ranar da za ta yanke hukunci a shari'ar da jam'iyyar pdp ta shigar tana kalubalantar hukumar zaɓen da kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari hukumar dai ta ce tuni ta ɗauki ma'aikatan wucin gadi da za su tallafa mata wajen gudanar da zaɓen. inda za a zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a faɗin jihar ta Kano. Sai dai jam'iyyar PDP na ƙalubalantar hukumar zaben a kotu game da kuɗaɗen da take karɓa daga hannun 'yan takara. To amma Farfesa Garba Ibrahim Shekara ke zaman shugaban hukumar na cewa. Harkar kotu an ce mace ce mai ciki duk abin da ta haife Zai mu sa masa suna ba matsala muna la'akari da komai amma dai don ana kotu kai ba za ka tsaya ba kai naka ba mu dai yanzu nan tsaf muna shirye in gobe za a yi zaben nan mun shirya ya ake ciki gaba da sha'anin kuɗi a duk wani abu da muke nema wurin gwamnati ta yi mana ba mu da matsala kuɗi ba mu da matsala nawa aka ba ku kuyi zaben nan na na hukumomi ba na so in faɗi wannan sirri ne na gwamnati amma dai eh, amma kuɗin jama'a ne professor suna da haƙƙi su san cewa nawa aka kula a amfani da shi a yi musu zaɓe kuɗaɗen suna da yawa domin in ka kalli aikin da za a yi akwai mutum sama da dubu ashirin da biyar da za a ɗauke su za a biya su aƙalla dai kuɗaɗen da yawa sosai Kotun dai ta saurari karar a Juma'ar nan karkashin jagorancin mai rikon kujerar babban jojin jihar Kano wato Justice Nura Sagir kuma ta fitar da ranar Talata mai zuwa domin yanke hukunci. A yayin zama na Juma'ar nan bangarorin biyu sun ba da bahasi. Barista Ibrahim Mukhtar da ke zaman Attorney General kuma Kwamishinan Shari'a na jihar Kano shine ke kare hukumar zaben a kotun. ita pdp ta shigar da kara tana kara hukumar zaɓe ta jihar kano tare da ofishina na attorney general cewa sa kuɗi da aka yi akan kowane ɗan takara na siyan fom wanda in ka siya ba za a maka da shi ba ba daidai ba ne ya yi karo da doka ta ƙasa wato constitution mu kuma muka zo da martani cewa wannan daidai ne akan tsarin doka ne doka ta jihar kano da ake ce mata electoral law ita ce ta sa wannan haraji cewa dole a ringa biyan wannan kuɗi kafin kowane ɗan takara shi kuma na faɗi hujjoji na shi su sun faɗi hujjojinsu kotu kuma ta daga za hukunci. A nasa bangaren lauyan jam'iyyar PDP barista Abdul Adamu Fage na cewa. An ji kara da muka shigar akan cewa wannan biyan kuɗi da hukumar zaɓe ta sa na dubu ɗari biyu da hamsin mai takarar neman zama ciyaman a ƙaramar hukuma da ɗari da hamsin ga duk wanda yake takarar neman zama kansila a kowace mazaɓa muna ganin ya saɓa wa doka ta ƙasa da ita kanta dokar da ta kafa hukumar zaben da dokar gudanar da zaɓe ta jihar kano to yanzu muna da jira kotu ta yi hukunci hukuncin da kotun za ta yanke a ranar talata mai zuwa shine zai tabbatar da cewa ko dai hukumar zaben ta kano za ta iya gudanar da zaben ƙananan hukumomin a ranar asabar ta makon gobe ko kuma a'a mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga kano Najeriya. A tsaya abubakar a ɗauki batun ya waɗi Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma da minti goma sha shida da ƴan daƙiƙai sai a gyara zama ga Ibrahim kalmasi Garban a yanzu da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin Yau za a ji ansar tambayar su Sani mai lange-lange a wuri da Bafa Haruna Bajoga da sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin ɗan takaitaccen tarihin tsohon mataimakin shugaban Najeriya marigayi Dr. Alex Ikwemi da kuma ansar tambayar su Sa'idu da mai nasara nasara funtuwa da isu dila da dai sauran masu sauraron mu da dama da ke son bayani game da kogin bahar maliya da kuma yadda akan je saudiya da wasu kasashen ta wannan kogi mai tarihi bari mu fara da ansar tambayar su sani mai lange-lange a wuri da bafa haruna bajoga da dai sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin ɗan takaitaccen tarihin tsohon mataimakin shugaban najeriya marigayi dr alice kwame wanda ya rasu a watan Nuwamban bara aka kuma binne shi ranar Juma'a biyu ga watan Fabrairu wannan shekarar. Idan masu tambayar na saurare, to ga wakilin a Owerri, Alfonso Ukure Ugwe da takaitacciyar ansar ku. An haifi Dr. Alex Ikweme a ranar 21 ga watan Oktoba shekara 1932 a garin Oko a ƙaramar hukumar Orumba ta Arewa da ke jihar Anambra a yankin kudu maso gabashin Najeriya. bayan ya kammala karatun firamare a St. John's Anglican Secondary School a garin Ekulobia da ke kusa da garin Oko, sai ya wuce sakandare na King's College da ke birnin Lagos. Bayan haka ne ya samu shigan jami'ar Washington da ke babban birnin Amurka, inda ya samu dunkulin digiri a fannin zana gidaje da kuma tsara birane, wato Architecture and City Planning a harshen Ingilishi. Ekwema ya samu master's degree a fannin tsara birane da kuma digirin digirgir wato PhD a fannin zana gidaje daga jami'ar Strathclyde da ke kasar Scotland a nahiyar Turai. ya ƙara samun wasu digirgir a fannoni daban-daban kamar a fannin ilimin halayyar zaman jama'a wato sociology da tarihi da kuma falsafa ko philosophy yana da kuma wani digiri a fannin doka daga jami'ar london Ikweme ya shiga siyasa har ya zama mataimakin tsohon shugaba Shehu Shagari a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NPN inda tare suka mulki Najeriya daga shekara 1979 zuwa shekara 1983. Dr. Alex Ekweme ya jagoranci kungiyar G34 wata kungiyar jigajigan 'yan siyasa guda 34 da suka nemi a dawo da mulkin farar hula a Najeriya tsakanin shekara 1997 zuwa shekara 1998. Wannan kungiyar G34 ce daga bisani ta zama tushen kafa jam'iyyar PDP. Alex Ekweme ya jagoranci jam'iyyar PDP a lokacin da aka kafa ta a shekara 1998. kuma jin kaɗan bayan haka ya zama shugaban farko na kwamitin amintattu na jam'iyyar so biyu dr alex ekweme ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin tutar pdp amma bai samu nasara ba bayan ya shafe shekaru 85 a duniya ya rasu a birnin london a ranar 19 ga watan nuwamban bara ya kuma bar mata uku da yara da kuma jikoki da yawa yanzu kuma sai an sarar tambayar su Wani Sa'idu da mai nasara nasara kuntuwa da isu hundila da sauran masu tambaya kan kogin Bahar Maliya da kuma yadda akan je Saudiya da sauran wasu ƙasashen ta wannan kogi mai ɗimbin tarihi. Idan masu tambayar na saurare, to ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar da ya taɓa bayarwa kan irin wannan tambayar kwanan baya. To alhamdulillahi shi dai wannan kogi na Maliya wadda ake ce masa Baharul Ahmar ko kuma Red Sea wato wani yanki ne daga cikin tekun India wanda ya ratsa tsakanin nahiyar Asia da kuma nahiyar Afirka wadda a Afirka ya shafi ƙasar Sudan da kuma ƙasar Misira, Misra wato Egypt da kuma wato wani yanki na ainihin Eritrea da kuma Yemen. Sannan kuma wuri ne wanda yake mai faɗin gaske wadda ya haɗa waɗannan ƙasashen da na ambata na afirka da ƙasashe irin na su saudi arabia da su jordan da su oman da kuma sauransu hmm. sannan guri ne wanda yake da tarihi ko ga addinin yahudawa da na kirista da kuma na musulmi wadda in ka duba ko da bayanin exodus da ake bayani na addinin christianity to su da kuma 'ya'yan isra'ila wato 'ya'yan annabi yakubu wanda suka tsallaka ta wannan yanki na ainihin kogin maliya hmm. to kamar yadda na faɗa dai sunansa kenan bahar al-ahmar ko kuma jan teku ko kuma jan kogi ko kuma red sea kamar yadda ake faɗi da turanci hmm. kuma na yi bayanin yadda kasancewarsa yake wadda kenan kaga bisa wannan bayani wato shi ba farau ba ne ya daɗe tun fil azal wannan ruwan yana nan kamar da yi bayaninsa hmm. sa'an nan dangane da yadda masu tafiya ta aikin uh, aikin hajji ta ƙasa suke yi to na farko misali alhazan nan sun taso daga najeriya ne a lokacin da ake tafiya da kafa ɗin ko kuma har yanzu ma da wasu kan gwada to za su bi ta yankin arewa maso gabashin najeriya daga jihar borno su shiga wani yanki na ƙasar kamaru sannan su bulla ƙasar chadi wato su isa injamena babban birnin ƙasar chadi sannan su wuce zuwa iyakar ƙasar chadi da kuma sudan wani gari da ake ce masa abashe daga abashi kuma sai su shiga jinaina hmm. jinaina din nan yankin darfur ne an shiga ƙasar sudan daga nan za a shiga alfashir ita ma ƙasar sudan ce yankin darfur da kuma niyala wadda duk yankuna ne na ainihin wato ƙasar sudan a yankin darfur hmm. to daga nan tafiya za ta yi nisa har a kai zuwa garuruwa waɗanda suka shafi su rabak ko kuma kosti zuwa su ainihin wato garuruwa manya-manya na ƙasar sudan har kuma isa babban birnin ƙasar wato khartoum wadda abin da yake faruwa a wannan gurin shine yawanci a lokacin da ake passport wanda ake ce mishi ungulu da kan zabo mm. wanda ba e-passport na yanzu ba to in aka yi visa daga nan najeriya to za ka iske vizar kwana talatin za ta yi kafin ta ƙare to yawanci za ka ga tafiyar nan da na ambata za ta ɗauki tsawon kwanaki ashirin ko ma fiye da haka kafin a isa babban birnin sudan wato khartoum hmm. idan aka isa khartoum a ka'ida dole ne sai an buga wani abu a kan fasfunan su waɗannan matafiya wanda ake ce mishi ah, duhul wato hmm. izinin shiga ƙasa hmm. sannan kuma za a buga musu wato khuruj wato exit wato na barin ƙasa kenan a babban birnin wato khartoum sa'annan daga birnin khartoum za su ɗauki wata mota wadda yake mota ce mai kama da irin rokan nan tamu ta Najeriya wato motar katako ita hmm. wancan ana ce mata da fara hmm. a fodu ce wadda ke haɗe da karfe da katako ba kuma gudu take ba hmm. sa'an nan za su fara tafiya a nan birnin khartoum za su tafi irin garuruwa irin su jihar jazira wato madani su wuce zuwa su sinnar su tafi zuwa su gabarif da su kasala sannan su isa jihar port sudan to in suka isa port sudan wato bakin ruwa kenan to nan sudan din a cikin garin sudan shi ma za su ɗanyi wasu ijra'ad wato za su ɗanyi wasu ayyuka wadda zai ba su damar kamar sayan tikiti da kuma bukin na ainihin wato samun jirgin ruwa din. Hmm. To daga nan za su bar cikin garin Port Sudan su tafi wani guri da ake ce masa Sawakin. Shi Sawakin wato bakin tekun kenan na Bahar Maliya. Hmm. To daga nan za a shiga wannan jirgi akwai manya-manyan jirage kamar su aljudi da su ba'abut waɗannan su ne manyan jirage mafiya yawa da ake amfani da su wanda suke ɗaukan ɗaruruwan mutane da kayayyaki da motoci. Hmm. To in baka mance ba a lissafin da muka yi a baya daga cikin Khartoum ba zuwa Najeriya akalla sun ci sun yi sati uku kwana ashirin da ɗaya. Hmm. Sannan sun yi zaman kwana biyu ko uku. Kaga dai bizan nan tana ta karewa. Hmm. to da za a shiga ruwa kuma an shiga wannan jirgin misalin karfe biyar na yamma wadda tsawon tafiya ne in kun fara tun karfe biyar na yamma to za ku isa ford na jidda kamar karfe goma ko sha ɗaya na ranar washe gari hmm. to yawanci kafin a isa jidda ɗin a cikin jirgin ruwan vizar wasu take karewa kamar sha biyun dare hmm. shi yasa kake gani yawanci da sun isa wasu jirgin da ya kai su na ruwa to shi yake dawowa da su don visa su ta kare hmm. don haka hukumomi ba za su bari su shiga jidda ba wato kasar saudi arabia to shi yasa wannan kuma ya kawo ga faɗaɗa bayani ne akan yadda ake samun wanda ake ce musu tikari a ƙasar sudan hmm. wasu su bazama a wasu yankuna kamar da muka yi bayanin jihohin kasala da su gabarib da su sinar da makamantansu hmm. to in suka zauna a gurin wani bai da guzuri wani bai da kuɗin da ma zai ci abinci nan wasu su fara barace-barace su fara wasu ayyuka wanda za su iya rike kansu da shi kamar kirkiro da sai da magungunan gargajiya in aka samu masu laifi ma duk ayyuka munana wasu sukan iya aikatawa to saboda haka wannan kaga bisa bayanin da na yi ruwan yana nan tun farkon al'amari sannan kuma ga yadda ake yi a yi wannan tafiyar wata take mai wahala ce kwarai da gaske. Wato Sheikh ina kula wato dai babu yadda za a je Saudiya daga Najeriya ba tare da an buru shi wannan ruwa na koko teku yawwa. Kwarai da gaske, ai mm. dama tafiyar kasa da ake cewa ta ƙasa mm. iyakacin tafiyar shine a bar Najeriya a shiga Chadi bayan an dan shiga wani yanki na Kamaru mm. sannan a bayan an karaɗe da ƙasar Chadi an tsallaka ta a shiga yankin Darfur a shiga wato an gama shiga ƙasar sudan a kure ƙasar sudan ta gabas to shine bakin tafiya ta ƙasa amma daga nan dole ba za a shiga saudiya ba sai ta ruwa to sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin a madadin sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kowa da kowa ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuwa aiko mana ta imel. wasikar mu ta farko ta fito daga hannun mahmud saliu yana cewa gaskiya da sake ba jihar benue kaɗai ke fama da rikicin makiyaya da manoma ba a najeriya amma me yasa gwamnatin shugaba buhari ta fi mai da hankali ka cokam akan wannan rikici fiye da sauran irin waɗannan rikice-rikice da ke gudana waɗansu jihohin ƙasar shin ina aka kwana akan batun hukunta waɗanda suka kitsa harin da aka kai a yankin mambila na jihar taraba da kuma numan ta jihar adamawa ya kamata gwamnatin shugaba buhari ta guji yin duk wani abin da zai sa a zarge ta da nuna bambanci tsakanin al'ummarta ta fatan allah ya kawo mana zaman lafiya kasar mu najeriya daga mahmud salihu kauran na moda zamfara to ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To a takaice shugaban hukumar binciken Amurka ta FBI Christopher ya gaya ma ma'aikatan hukumar jiya juma'a cewa yana tare da su bayan fitowar wata takarda wadda ta zayyana zarge-zargen da 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurka ke wa hukumar ta FBI na amfani da mukamin gwamnati ba bisa ƙa'ida ba. game da yadda take binciken zargin da ake na cewa kasar rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar amurka jiragen yakin isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen hamas da ke gaza da asbahin yau dinnan asabar sojojin na eh, isra'ila sun faɗi ta kafar twitter cewa a wani martanin da muka mayar kan wata rokar da aka harba a kudancin isra'ila jiragen mu samfurin jet sun kai hari kan rukunin gine-ginen hamas masu kunshe da gine-gine biyu na soji a kudancin gaza To ma da a gaishe kamar masu sauraro duka dokun abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai can ba sha da ikon Allah za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsintsiya da kuma jawabin dattijan arewacin Najeriya. kamun na madadin ibrahim ka almasi garba da ta gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma malam injiniya lobs da ya rika masa nan ne sahabin mamalizan zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya